Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Alhamishi 23 ga watan Afrilu shekara ta 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarin tare Usman ga muhimman kanunsu. su. ga dokar hana kai kawo a birnin Yamai maimakon karfe bakwai na maraice zuwa shida na sahe ta dawo daga karfe tara na dare zuwa biyar na sahiya. Bazuwar cutar COVID-19 a Kano da Katsina na barazana ga al'umma maraɗi da ke iyaka da ƙasar ta Najeriya. Shugabannin kiwon lafiya na maraɗi sun ƙara karfafa matakan rigakafi. Radiyoyi na karkara na taka rawar gani sosai wajen ci gaban al'umma na yankin nasu. An waye gari wasu matsaloli na kawo masu cikas a cikin ci gaban ayyukan nasu. Karin haske a cikin rahoton namu na musamman. Masu mu barkan mu da sake saduwa. Ma'aikatar Ministan Kiwon Lahiya ta ƙasar niger ta bayyana a jiya 22 ga watan Afrilu shekara 2020 cewar an samu mutum biyu da suka rasu dalilin cutar covid-19 an samu wasu biyar masu dauke da cutar ta covid a cikinsu uku a birnin yamai biyu a zandar sanarwar ta kuma kara da cewa a jimilce a kasar niger mutum 662 ne suka kamu da cutar ta covid-19 cikin mutum 2,574 da aka magwajin a halin yanzu mutum 447 ne suka samu magani 113 sun warke 22 su riga mu gidan gaskiya kamar yadda sanarwar ta ma'aikatar ministan kiwon lafiya ta bayyana. Darakta General na babbar asibiti ta Zandar ya bayyana a cikin wata sanarwa cewar an soma yin magani a fannin urgence da kuma egiyaj. A cewar Daraktan General na babbar asibitin ta Zandar Dr. Habibu Umanin sun yi wannan ne domin kulawa da 'yan malatin da kenan da kuma karbar wasu kamar yadda ya shaida ma Mustapha Mamman Sani. Uh, Wannan takardar isar da bayani cikin ma'aikata an yi ta ne domin shaidawa ma'aikatan asibitin ba wani halin kamuwa da ake rike da shi a cikin asibitin. Don haka ko ba wata hujja da za a soke binciken neman lafiya. Mun lura da tun da aka samu halin kamuwa na farko a cikin garin mutane suka soma ja baya ga zuwa likita. Kuma ko da akwai halin kamuwar akwai shimfiɗar matakan rigakafi da ake ɗauka. Babbar asibitin zamani ce. da aka yi ana samun marasa lafiya da ke jinya ko wanda ma sun yi wata ɗaya wata biyu ana jinya su don ko ba za a barin su ba ba wata kulawa dangance da wannan cutar coronavirus mutane sun ja baya sosai ga halartar asibiti kuma sai ka ga suna zuwa clinic wannan bai dace ba ya waje ba a ƙayyade adadin masu zuwa samun bincike don a kaucewa cunkoso kuma mun ce a kawo daidaito ga masu zuwa takanas ziyarar 'yan malati. A cikin tsarin kokowa da yaduwar cutar ta COVID-19, an kawo wani tsari na dokar hana shige da fice a birnin Yamai. Daga yanzu lokutan hana shige da fice a birnin da suke a da da karhe bakwai na maraice zuwa shida na sahiya. An maido su daga karhe tara na dare zuwa karhe biyar na sahi. Wannan ƙudirin, jiya ne gwamnati ya bayyana shi a lokacin zaman taron shawarar ministoci a birnin Yamai. domin yakin da yaduwar ta cutar ta covid-19 a birnin yamai tun ranar 28 ga watan maris hukumomi suka saka dokar hana kai kawo da karhe bakwai na maraice zuwa karhe shida na safiya a jiya a zaman taron na ministoci wannan dokar an sassauta ta ta dawo da karhe tara na dare zuwa biyar na asuba a dalilin haka abokin aikin namu musa hassan ya tattaro mana ra'ayoyin jama'a ga kuma abun da suke cewa gwamnati ya yi sahi da kuskuren da ya yi domin ina ganin daga bakin karfe tara na dare inda lalle mutum na da kulawa da niyya tsakanin sararin wannan lokaci yana iya kare duk wani guje-gujen shi sahi ya yi kyau zai baiwa al'umma damar sabke jujiyoyin wuya ni kan na gamsu na amince da wannan matakin ba mu ci bai yi ba amma Allah bai isa ba da matsayina na mai rabon burodi ina da kiliyan da wasu sai ne suke fara hitowa masu roti roti wannan masu firtu ina da kiliyan da yawa mu so ne a kai shi ko da da ne kadar mu ne a te damu kai na. eh to sai dai mu ce yayi dan dama dama kaɗan saboda mutane da dama da dare ne suke zartar da bukatunsu lalle ko karfe tara saboda azumi ne na san dai sun je ne sun ɗan yi su suka ga ya kamata su ɗan sassauta bale ma da yake cikin azumi a karfe tara yawan mutane na kan hanyar zuwa gida kai da kai azumi baka samu abun buɗe baki ba to sai kaka kenan kan me mandu haikan gine fi kalmatuna al'amarin cutar coronavirus a cikin gwamnatin katsina da na kano a najeriya na tiyar ma shugabannin asibitocin jihar maradi hankali ganin cewa al'ummomin guda biyu na da hulɗa kut da kut dalilin kasancewarsu makwabtan juna a cewar dr rabiu dare daraktan ma'aikatar kiwon lafiya na jihar maradi alamomin bazuwar cutar a maradin na da ƙarfi sosai ga dai firarsu da da mamman. Kano, A cikin jihar Kano yanayin na ɗaukar hankali dangance da adadin mutanen da suka mace. A cikin kwana uku mutum da hamsin suka mutu. A kan halin yanayin da muke ciki ya waje ba mu ɗau matakai. Tunima a nan dai fuskar jihar Maraɗi dukkan iyakokin hudu da ke akwai an girka kulawa ta sa ido ga dangadan. tun lokacin da harabar ministan kiwon lafiya ta bada da umarni tawagogin kiwon lafiya na bincikar dukkan fasinja masu balaguro da za su fito daga jihar kano su shigo jihar maradi inda muke auna zahin jikinsu da dukkan bayanan da ya waje ba a ɗauka kuma duk wani halin zahin jiki da bai dace ba killace shi za a yi muna godiya ga allah domin ko zuwa ranar yau ba mu samu mutane ba da suka fito kano da katsina da ke ɗauke da wani shakku. provenance de Kano A cikin tsarin na yaƙi da cutar ta COVID-19, sashen Majalisar Ɗinkin Duniya da ke niger na tsaye-tsayin daka don taimaka ma gwamnatin na ƙasar niger A dalilin haka majalisar ta taimaka ma ƙasar niger da gadaje 100 a satin da ya shige a fannin wuraren keɓe jama'a. Bayan wannan taimakon wasu kuma na nan tahe don tallafa ma sauran jihohin na ƙasa. in ji diana louise ofwona wakiliyar kungiyar pnud a cikin firarsu da olivier asogbavi Burin shi ne na samun makarantu a cikin duk faɗin ƙasar, amma ba shi kaɗai ba ne muke yi. Mun sayi kuma kayayyakin kiwon lafiya don taimakawa cikin wannan yakin. Muna kuma aiki tare da uwaye da ke da jarirai domin ganin suna cikin tsaro da kuma cikin ƙoshin lafiya. Muna kuma aiki tare da gwamnati cikin kimiyyar zamani domin taron tattaunawa nan da ake kira teleconference ya ci gaba. In ma ya kasance za mu zauna gida kwata-kwata. zo? Shugaban tawaga ta musamman ta birnin Yamai ya bayyana jiya a kafar radiyon ƙasa da cewar za su kwashe tayoyin da suka lalace. Wannan kuma saboda a 'yan kwanakin nan a cikin zanga-zangar da matasa ke yi don kyamatar dokar nan ta hana shige da fice a cikin dare darerayi suna toya tayoyin cikin tituna suna bata kwalta da sauran kayayyaki. tuni dai an samu tayoyi dubu goma da aka tattara bisa manyan titunan na birnin yamai muktara mamudu shugaban tauga ta musamman ta birnin yamai a cikin firarsu da abokan aikinmu na radiyon ƙasa. Muna nan muna tattara tayoyi domin kar matasa su yi amfani da su, kuma daga ranar yau an yi hani ga ajiye tayoyi sararin da za a samu ɗaukar su kanin wanda ke da tayoyi da yake son ya yada to ya tuntuɓi ma'aikatar kula da tsafta na harabar shiya shiya da ke nan yami mun lura da ganin jibgewar tayoyi a wasu wurare da aka rasa mai su tayoyi dubu goma muka kwashe cikin sa'o'i arba'in da takwas masu gyaran taya za su ci gaba da sana'ar amma ba zancen ajiye tayoyi inda za a iya ɗaukar su masu sana'ar sai da taya kuma su adana abinsu inda za su kulawa da su don mu kuma mu samu bi lauran lamarin a cikin birnin Yamai. Gidajen da duk aka samu tayoyi za mu kira masu gidajen don su bamu bayani na dalilin ajiye tayoyin a cikin gidajen gidajensu. Hakikan aiki ne mai yawa to amma za mu sa halin da ya dace nazartar da wannan aiki saboda mu samu mu kiyaye haƙƙin manyan ayyukan da aka wa al'ummar Yamai. de Matsalar ruwan sha a cikin wasu unguwanni na jihar Agadarsa ta yi tsanani. shugaban tawaga ta musamman ta birnin na agadas ya bayyana cewa a ranar talatar da ta gabata da za a ɗaukar matakai don kawo ma al'umma sauki kahin watan na ramadana ga dai firar su da anise karim A bangaren komin tsohon watan Ramadana za mu girka sitin a gurare daban-daban na cikin gari da kuma wajejen tadras da misrata zuwa daga Manet. A yau muna da sitin uku wanda za su yi aiki take yanke a duk lokacin da wahalar ruwan ta taso. Euh, Balle ma a wannan watan da ruwa ke da mahimmanci ga jama'a. Barka da uwa kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawun nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa, ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka, kar ka ba wasu dama su zo gidanka. Ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka. Dan uwana, kar ka yi sakaci, ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah, yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A jamhuriyar Nijar, radiyoyi na karkara sun kai kusan ɗari, sannan kuma mafi yawansu na ɗaukar nauyin kansu da kansu. Shirye-shiryen da gidajen rediyoyin ke gabatarwa na kawo tasu gudunmawa kwarai da gaske a cikin ci gaban yankin nasu. Sai dai kuma wannan aikin na gidajen rediyoyi yana tafiyar hawainiya ganin yadda matsalolin kayan aiki suka yi musu katutu. kamar yadda umaru abdu mai gabatar da shirye-shirye a radio karkara na cintabradin cewa da muryar azawak ya shaida ma rakiya arimi A shekarar 2018, tuni jihar Tawa tana da rediyoyin karkara 29 wa'anda a yanzu suke fuskantar matsaloli na dabaru da ma na ɗan adam, wanda wannan al'amarin ke sa wasu daga cikin rediyoyin nan rufe kofofinsu ko yin aiki wani bibi. Umaru Abdu mai shirye-shirye a sashen Hausa a rediyon karkara na cin tabaradar wadda ake kira muryar Azawa yana mai cewa. Waye ka al'umma da kuma samun huruka ta hanyar shirye-shirye na canza hankali na mutane daga muni zuwa kyau ci gaban gunduma ci gaban matasa eh, ci gaban mata musamman da kawo wa kokari ta ta gudunmuwa bisa wanzar da kwanciyar hankali yaya tafiyar da aikin su yake to tafiyar da su aikin da suke sai in ce gaskiya jan kokari suke tunda duka abin da ya zamanto ana yi na ba da kai ba don tunanin wani abu ba ba isu bane da neman kuɗi mai dan kawo gudunmuwa ga duka wato ji wani ci gaba na al'umma musamman na karkara. Wani irin matsaloli ne kuke fuskanta? Matsaloli dole sai an same su. Da inda da aka ce ga waga duniya ba ne zai wannan hankuri ba. Shi yasa ake samu ko da lokaci zaki samu wato an ɗauki ma'aikatan sun samu horo fiye da yadda kasato. amma saboda rishin samun ɗan abin zai dawo a duk wata wanda za su riƙe 'yan ƙananan bukatunsu sai ki sun tafiye su sai dai waɗanda ke wani ɗan aiki suna nan kuma tare da radiyon bai hana su aikin su su suna nan saboda yanzu kowa ya gane da mutum ka ce mai zo ka aiki abin da ya sama gaba kuɗi ne sartu matasa yanzu wasu suna ƙoƙarin amfani da na'urar wuta mai wadda take aiki da rana har ake cewa fano solar shin suna da matsaloli a game da wani to eh, ba a ce babu matsaloli saboda aka ce rana ce akwai lokaci wanda ranar za ta zamanto ba ta da karfi kenan kya ga aikin in awa uku ake dole a dawo awa biyu saboda muka ɗauka ga lokacin ɗari turka su yi sai energy din ba wuta yake samu bale ba batir din batir ɗaya ba kayan aikin kamar yanzu idan muka ɗauka na acin tabar nan muna da emitter wanda ya kai tura san wat tura san wat ga kaya ga wa'anga in sai ya kama akwai wuya mu samu awan nan biyar na aiki eh wutar nan bata ɗauke ba saboda charles ta peninsula tana soma daga onzar ne ta kare zuwa kare birnin marici kenan kun wance mu samu muyi aiki a wani lokaci inda mutane suke zamni lokacin da ya kamata saurara ba mu da saboda ba mu wuta shi yasa sa muke profite a lokacin azhar zuwa bayan la'asar lokacin nan kowa yana zamna rana ta yi lokacin nan muke tafiyar da mafi yawan shirye-shiryen mu lokacin nan kowa yana saurari anan muka zo karshen labaran na sashen hausa mahuta lahiya